Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin ku. Mai suna da ni ta dace. Wanda marubuciya Mira ji ta rubuta muku shi. Wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa Novels. Tare da ni mai gabatar muku Mama Al'amin. A bayan mun tsaya ne a inda yana gama faɗin hakan ya juya bayansa tafi da kallo har ya kwanta a gadon ya kallo bakin kofar. Suka tsaya kallon juna ta yi saurin janye kallon tare da ficewa. Takunta uku a na hudu suka yi kicibus da Amir yana kallon ta ya saki tsadaddan murmushi ya ce ya ke daɗe. Tuntuni muke jiran ki a gurin dad ya aka yi ga zo late. Ta bar mu sata da faɗin Amir ka cika tambaya yanzu wace tambayar kake son amsa maka. Ki amsa mun ko ɗaya ne ɗaya tak zai kawo solution akan sauran. Hmm, ta ce sannan ta wuce shi tana ci gaba da cewa kiran dad ya fi muhimmanci ka zaɓi duk tambayar da kake son tambaya ta idan na fito zan amsa maka. Murmushi ya yabo bayanta yana cewa girman ki ne gimbiyar faliyaram ina son tsarin ki. Bata jiyo bata kuma yi magana ba duk da tana jin wani abu na musamman a kansa. Ta gasa fahimtar matsayin da ya kamata ta bashi. A falon dad, Maryam, Gwaggo da Amir ne suke zaune sai dad da ya haɗa zaman. Dukkaninsu sun yi shiru suna sauraron abin da zai sanar da su ya gyaran murya ya fara da faɗin. Ba zan yi doguwar magana ba kowa ya san abin da ya faru tsakanin Maryam da Samir. Ya so ya zubar min da mutunci amma Allah bai so hakan ba. Ke Balkisu ki ce ma ɗanki ya bashi. Na bashi nan da zuwa gobe ya kawo min takardar Maryam kar ya wuce gobe. Idan ba haka ba zai yi ran shi zai yi mummunan ɓaci ba kuma zai zo da kansa bai baki ki kawo min matuƙar ba iddarsa akan Matukar ba iddarsa a kanta ya rubuto min a takarda domin in ba iddarsa a kanta nan da sati biyu zan mai da auren ta hannun Amir. Me kake faɗi alaji? Gaskiya idan aka yi yaka ba a kyauta wa Samir ba. Wannan aikin fuska ne gaskiya da sake. Balki ki kiyaye ni. Wallahi ina gargaɗin ki kada ki kuskura ki ga fushi na zan saɓa miki. Ka yi haƙuri Alhaji. Ban faɗa hakan don wata manufa ba, na ga dai shi ma Samir ba a hayyacinsa ya aikata hakan ba. Da za ka saurare ni da za ka fahimci ainihin abin da ya faru. Mun yi magana da shi ya ce, ba na son jin abin da ya ce don ba zai yi amfani ba. Abin da na ce shi ne ƙarshen zance. Ya juya ga Maryam ya ce, Maryam, wato abin da na yi hasashe daban abin da kuma ya faru daban. Na yi kwaɗayin neman aurenki wa Samir saboda ƙaunar da na miki. domin Allah da irin irinku ake yaɗa kyakkyawar alaƙa sai ga Samir ya tozarta amana da na danƙa masa. To alhamdulillah ba shi kaɗai na haifa ba ɗana Amir zai karɓi amana da na bashi da matuƙar muhimmanci. Na gode wa Allah da ya dasa ƙaunarki a cikin zuciyar Amir ba don haka ba, da na ji kunyar da ban taɓa jin irin ta ba. Maryam, ki mance Samir da zaman gidan shi. Watanni shidan da kuka yi ya isa haka nan. Zan mai da aurenki wa masoyinki na haƙiƙa wato Amir. Kafin nan, don Allah wannan abin da ya faru ya zama sirra har sai bayan aurenku da Amir. Ni da kaina zan je in sanar da iyayenki sauyin da aka samu. Za ki ci gaba da zama a gidan har zuwa lokacin auren. Bayan auren idan kun koma gidanku sai mu je gurin iyayen naki. Dan ana yin auren Amir Dan ana yin auren Amir zai tafi gurin atisayen da suke yi. Ke kuma za ki koma makaranta domin ci gaba da karatu. a matakin sama da fatan za ki min wannan alfarmar kai ma Amir ka kula da Maryam ka rike ta da amana domin ita ɗin zaɓi na ce kuma aka dace da cewa ita ɗin zaɓin ka ne tun kafin aurenta da Samir insha Allah zan kula da ita kamar yadda zan kula da kaina ko fiye da haka Amir ya faɗa murna fal ciki alhamdulillah na gode wa ubangijin da yake tsara komai a rayuwar bayinsa Maryam idan kina da magana bismillah Kanta a ƙasa yayin da ƙirjinta yake dukan tara-tara sai hawaye da suka taru a idaninta. Tana jin Amir a ranta, amma ba za ta so aurensa ba. Dalilinta suna da yawa ta ya za ta auri Amir bayan ta auri yayansa Samir. Amma wannan dattijo da yake gamanta ba za ta iya fatali da ƙoƙon bararsa ba. Ba za ta iya ce masa a'a ba. Duk da Duk da a'a ne a zahiri da baɗininta, Sake maimaita mata magana da yayi bata iya amsawa da baki ba, da haka ta kai karkaɗa masa kai alamar bata da wata magana. Ya yi murmushin jin daɗi sannan ya ce, na gode Maryam, insha Allah ba za ki yi da na sanin auren jini na ba. Ya sanya hannu a aljihu ya fito da ki daga aljihun shi ya miƙa wa Maryam ya ce karɓi ku je Amir ya nuna miki motar da na siyo miki. Zuwa gobe zai fara koya miki mota kin ga kafin lokacin da zaki fara zuwa school kin iya sai ki dinga kai kanki. Nagode dad Allah ya ƙara arziki mai albarka. Ami da Gogo suka taya ta gode masa sannan Amir ya kalle ta ya ce mu je ko bata musa ba suka tashi suka fice daga ɗakin. Dad bai sake bin ta kan Gogo ba cikin ɗakin shi ta buga tagumi can kuma sai ta tashi ta yi ɗakin Maryam. Can ta same shi a kwance yana barci tausayinsa ya kama ta. Ta sa kusa da shi ta zauna a kusa da kansa ta ce Samir ina son ganin farin cikinka. Allah ya ɗora mu a sa'a a bar maka matarka. Yau na hango soyayyar Maryam a idanunka, don haka ita ta daban ce a cikin mata. Watanni shidan nan tamkar tarko aka yi wa zuciyarka, kuma in sha Allahu ba zan bar wannan damar ta wuce mu ba. Abin da kake so za ka samu. Ta tana kallon sa kafin ta fara karanta addu'o'i tana hura masa iskar. Iskar da ya ci ce ta farko da shi ya bi fuskar gwaggo da kallo. Hawayen da ya gani a idanunta ya saka shi tashi zaune gwaggo. Kuka kike yi? Me aka miki? Me ya faru? Ki faɗa min gogo Samir, na fi kowa fahimtar ka. Kana son Maryam a yanzu. Duk da a farkon al'amari ba son ta kake yi ba, amma dadin ku zai raba ka da ita har abada. Ya ce in faɗa maka ka rubuto sakin da hannunka. Sannan ka tabbatar ka sanar da shi idan ba iddarka a kanta. Zai aura mata Amir. Nan dai da kwashe komai ta sanar da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani Amir din. To wallahi ba zan saki matata ba. A'a Samir, mabu abin a hankali, za mu yi nasara insha Allahu. Tambayar da zan maka yanzu ita ce tana da iddarka ko kuwa me hakan yake nufi? Ya ce yana yazana fuska sai da gwaggo dariya sannan ta ce Matukar miji ya kusanci matarsa to fa iddar mijin ya hau kanta. Matuƙar ya sake ta idan kuma ba su yi kwanciyar aure ba to babu iddarsa a kanta don haka idan baka kusanci Maryam ba ko gobe za ta iya aurenta. Amma idan ka kusance ta sai ka sake ta Idan ka kusance ta sai ka sake ta za ta yi wata uku tana zaman idda. Idan hakan ya kasance a kanka, dole Maryam ta yi jinkirin aure har sai ta kammala wata ukunta. Shiru ya yana tunani bai amsa wa koko ba sai da ya buɗe kofa zai fita sannan ya tsaya ba tare da ya jiyo ba ya ce akwai idda fa a kan Maryam. Dole ta jira nan da wata uku matuƙar na ba da takardar sakinta. Ya fice yana magana a zuciyarsa. Zan yi amfani da wannan damar in dawo da matata ko me zai faru, na shirya tarbarsa, na san abin da zan yi. Maryam da kanta ke ƙasa ta share hawayenta ta ce, Dadi, Wa gari da safe da ya tambayi gwaggo maganar ba da takardar sakin da ya mata umarnin karɓar shi a gurin Samir. Gaban kirjin gwaggo ya fada a sanye ya ta ce alaji don girman Allah ka yafe wa yaran nan. Wallahi ba laifinsa ba ne. Wata shaiɗaniyar abokiyar karatunsa ce ta tsafe shi. Ko maganar ƙin aure da ya yi a baya a silar wannan baturiya ce domin duk budurwar da na nema sai ta kashe ta. Gawar budurwa kawai ake samu ba tare da an san wanda ya yi kisan ba, sai akan Maryam. Har fa mai da shi arne ta yi. Samir ya yi watsi da ibadunsa ta mai da shi addininta. In ta gaishe maka magana jiya ni da Abdul muka kawo ja'e Bafulatani. Ya karya duk abin da ta yi ta tsafa Samir. Kuma ka kira Abdul ka tambaye shi ko kuma mu je gidan ja'e ka tambaye shi. Samir abin tausayi ne alhaji ka tausaya masa don allah sai da ya gama sauraron ta sannan ya yi magana kin kammala maganganun ki ko akwai saura to bari kiki ji ni san ban yarda da canfa canfan ku ba idan ke ba za ki tambaye shi ba ni zan je in tilasta shi ya bani takardar ta za mu gani wa ya haifi wani a cikin ni da shi yana gama fanin hakan ya tashi ya fice ita ma ta bayan shi Amir ko yana nan makala a ɗakin Maryam duk da ya san da auren ɗan uwansa a kanta Hakan bayana shi nuna mata ƙauna ba sai dai itan ce duk yadda ya fito mata sai ta yi kwana ta zille wa zancen. Ya fahimci sauyawar mu'amalarsu tun ajiya da suka fita zagayawa a motarta. Gaba ɗaya kamar ba ita ba ko wasa irin na barkwancinsu sai dai ta yi yaƙi kawai. Kamar wacce aka mata dole sai ta yi dariya. To yanzu ma da yake zaune a gaban ta yana mata zantuttukan barkwanci ta ƙi dariya balle ya sa ran za ta dawo mashi da barkwanci. Maryam, wai me ke damin ki ne? ban san ki da irin wannan yanayin ba mai ke faruwa ne idan kina da matsala ki faɗa min ko ni na miki laifi ne Kanta ta ɗauko ta kalle shi tsawon minti biyu a hankali ta buɗe baki ta ce babu abin da ke damuna ko dai barci kike ji. Mafita ya zo gurin Maryam don haka ta ce kamar ka sani Amir barci nake ji matuka ba don ka ba da yanzu zan mai da barci. Ai da kin faɗa min ban ji daɗin takura mikin da na yi ba yanzu bari in wuce kawai zan je gidan ammi ba nan gidajen barcin ba ma da tare za mu je amma ba damuwa akwai yamma sai mu fita yawon zagagari daga hakan hannunki zai faɗa a tuƙi na gode Oke ya ce sannan ya fita har ɗakin barcin Samir da ya shiga fitowarsa kenan daga wanka. Ganin da a ɗakin barcinsa sai da ya ji faɗuwar gaba. Ina kwana Dad? Ban san inda yake ba ba kuma abin da ya kawo ni ba kenan. Takardar sakin Maryam na zo ka bani. wallahi ka ji na faɗa maka idan ka ce za ka raina mu hankali zan iya maka baki idan ya so ka bi uwa duniya nonsense durƙushewa ya a kan gwiwoyin shi yana roƙon dad dan Allah dad ka yafe min kar ka jefe ni da mummunan kalmar da za ta ruguje min rayuwata ka yafe min ka bar ni da Maryam ina sa rai da cewa Maryam za ta zama alheri a gare ni tunda ta kasance zaɓinka zan tattaro maka takardun komai naka in danƙa maka Zan yi aiki tuƙuru da na gurin inganta rayuwarta, ba za ta yi da na sanin aurena ba in sha Allahu. Duk kafiyar Dad sai da ya karaya ganin Samir na tsiyar da hawaye amma a fili sai ya dake. Ya jefa masa takarda ya ce, ban zo don in saurari soki burotsinka ba. Wannan kuma rayuwarka ce duk yadda ka so ka yi da ita. Kuma ba za ka ce za ka koma ba? Ko bana ka ce za ka koma ba zan ji komai a raina ba zuwa dare kawai na faɗa maka. Idan baka kawo min takardar ta ba, saƙon tsinuwata za ta riske kunnuwanka. Ya juya zai fice Samir ya danko kafafunsa hawaye na bin fuskarsa. Don Allah kar ka tarwatsa tsamin rayuwata ka tausaya min. Kar ka min baki ka sake ban dama a kanta ba za ka yi da na sani ba dad. Buski jikin jikinsa ya ya fice ba tare da ya tausaya masa kamar yadda ya nema ba, bai yi minti biyu da ficewa ba gwaggo ta shigo. A ƙasa ta same shi ya kwanta hawaye suna bin fuskar shi yana cewa ba zan iya barin Maryam ba dad. Ka yafe min ina da rauni akan hakan ba zan iya ba. Gwaggo ta je kusa da shi ta zauna ta ɗaga kansa ta ɗora a kan cinyarta tana cewa ka yi haƙuri Samir. Kafin nan da wata ukun da za ta kammala iddarta, zan yi ta ƙoƙarin jan hankalin shi. zuwa daren ka kai masa takardar saki ɗaya sannan ka tabbatar masa da iddarka a kanta. A rikice ya ce gwaggo ba zan iya sakinta ba na san auren dole aka mana ba ma son juna amma mun shaƙu. shakuwar ce ta zama mana tirken da ya tirke mu a guri guda tamkar tarko wannan auren ya zamar mana a rayuwa. Babu tsira a gare mu gwaggo dole sai mun rayu tare guri guda. Na ji Samir ka sake ta kamar yadda ya buƙata. Ba na son baki ya shiga tsakaninku duk rintsina maka alƙawarin uwa. Sai Maryam ta dawo rayuwarka na fahimci ba shakuwa ce a tsakaninku ba Samir. Ƙauna ce, ka daina yaudarar kanka. Limshe idanunsa ya bai sake cewa komai ba, Samir baka ci komai ba ko? Cewar Gwaggo ya mata alamar i e, ta ce to bari in je in haɗo maka breakfast. Kar ki wahalar da kanki Gwaggo, ki ce Maryam ta yi min da kanta ta kawo min. Dariya dai tare da cewa yadda kake so haka za a yi ɗan albarka. Tana fita ya sauke ajiyar zuciya tare da sakin wani murmushi. Tafiyar Gwaggo da kamar minti talatin ya ji ana nokin ƙofa bai iya tashi ba. Sai da aka yi ta nokin kafin ya tashi ya nufi ƙofar ya buɗe. Kyakkyawan gaban da ya yi ne ya san kamar da shi don kuwa ce ta yi girki tare da umarta da ta yi wanka. Ai kuwa ku sai wani walwali take yi ga mayataccen turarenta da yake da zallar ƙamshin daɗi. Kallon juna suka tsaya yi tausayin shi ya kama ta duk ya birkice cikin kwana ɗaya rak. Ganin kallon ba zai kare ba sai ta yi ɗagal da duk da takalman ƙafafunta masu tsayi ne. Ta wure masa idanu. Ya sauran dawowa daga duniyar da ya nutsa. mai bestie ya ne? Ya faɗa yana janyo ta jikinsa sosai ta yi kalar tausayi ta ce me yasa ka bar kanka da yunwa bibi? Da bakinsa ya nuna ta ya ce laifinki ne kike tuhumar kike tuhumata da shi? Ta yi ‘yar dariya ta ce, To na ji wannan diramar mu je ga abincin nan na kawo maka. Idan baka ci ba sai na ɗura maka duka. Yadda ta yi magana cikin salon shagwaba ta yi matuƙar birge shi ya sakar mata tattausan murmushi. Bata yi ne ba, ta ji ya yi sama da ita. Ta waro idanu a hankali sosai ya ce, Ki bar abincin, sai an jima. Samir bai ajiye Maryam ba sai akan bed ɗinsa ya kwanta a gefen da tare da mai da fuskarsa da ya zuba mata ya matuƙar ɗau daurin nutsuwarta. Dinga ta kasa gina ta daga kallon cikin nasa idanun. Hannunta ya riko ya kankame yayin da ita kuma ta yi rauro da idanu kalar tausayi. Ya sake kankame hannun Steve yana kallon cikin idanunta. Ta yi ƴar kara tare da faɗin Samir da zafi fa. Ya canza yanayin kallon da yake mata zuwa wani na daban ya ce Samir. Ta turo baki ta ce to ba sunanka ba ne? Ya ɗaga gira ya ce au, sunana kenan to shi kenan bari mu gani. Ya sake matsa hannun da ƙarfi ta ce wa wayyo Allah na, mhm, yanzu faɗa. Wanne ne sunana? To ni dai ban san ka da wani suna ba bayan wannan. Oke, za ki tuno ni yarinya. Ya janyo ta gaba ɗaya jikinsa ya bi ta da wani irin kallo mai cike da ma'anoni daban-daban kamar mai raɗa ya ce Maryam. Ta kasa amsawa saboda tsigar jikinta da ta ji ya tashi bai ji har sai ta amsa bai ci gaba da cewa kin ji daɗi yana shirin raba mu ko? To masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni Maman